a sanarwar da majalisar cnsp ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren asabar tara ga watan satumba wacce kakakinta colonel major abdulrahman Ahmadu ya gabatar ta ce daga ranar ɗaya ga watanin na satumba wasu jirage biyu na jigilar sojan faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a cote d'ivoire da zumar karfafa matakin da ta sa gaba sannan an girke wasu jirage masu safkar angulu da motocin soja masu silke akalla arba'in a garuruwan kandi da malanville na jamhuriyar benin sai kuma a ranar bakwai ga watan satumba wani jirgin sojan ruwan faransa ya isa kotonu dauke da dakaru da kayan aiki haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaƙi sun yi ta kai da kawo akalla sau ɗari a ƙasashen senegal cote d'ivoire da benin inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su majalisar cnsf da gwamnatin rikon kwarya sun yi turda abinda suka kira manakisa da ke hangen abinda suka kira manakisa da ke hangen katse hanzarin 'yan ƙasa a fafutukar da suka sa gaba don ganin faransa ta kwashe sojojinta daga wannan ƙasa gaggauta ɗaukar matakai domin zama cikin shirin ta kwana ita ce hanya mafi ala a yanayin da ake ciki a yau in ji shugaban gamayyar ƙungiyar fararen fula na rezo esperance muhammad bashar kowa ya kamata ya ɗar mai ɗamara don saboda yanzu ne yakin za a farawa kenan ya kamata ƙasar nijar yanzu ta ɗauki duk ƙwararrun matakai kuma ta kirawo duka eh, ƙasashe da take ƙawance da su wanda suka yarda su goya mata baya ƙasar Nijar ƙasa ce mai incin kanta ta ce ba ta son shi wannan ambasada ite ya tahi kuma ta ce dakarun ƙasar faransa su yi ƙoƙari su yi gaba shugaban ƙungiyar matasa ta mojen siraji isa wanda ya jaddada adawarsa da dukkan wani yunkurin amfani da ƙarfin soja a ƙoƙarin warware dambarwar siyasar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli na cewa idan aka hankalci bayanan wannan sanarwa za a fahimci cewa tura ta kai bango a wannan rikici na tsakanin hukumomin nijar da ƙasar faransa hakika abin ya tayar muna hankali yana nuna alamun cewa sun firgita kwarai hankalinsu ya tashi labari ne mai ba da tsoro labari ne wanda mun yi tir da allah wadda da shi sannan kuma muna kira ga shugabanni da ƙasashe waɗanda ke niyyar kawo farmaki da su daina muna kira da a koma ƙarƙashin tabul na shawara na a tattamna a samu hanya wadda za a fitar wannan ƙasa wannan badakala ta hanya ta diplomasiyya saboda kawo farmaki abu ne wanda eh, yake da haɗari kwarai. Sanarwar ta ƙara da cewa an yi wata ganawa a Damagaram a ranar ɗaya ga watan Satumba a tsakanin hafsan hafsoshin Nijar da kwamandan rundunar Faransa a yankin Sahel don tantauna tsarin ayyukan kwashe dakarun Faransa daga wannan ƙasa. Amma kuma kawo yanzu ba abin da aka yi game da wannan aiki. lamarin da ke fayyace rashin gaskiyar da ke tattare da wannan kuduri wanda a zahiri ba na rundunar mayakan faransa ba ne haka kuma ba na gwamnatin kasar ba ne majalisar ta cnsp ta tabbatar da cewa dakarun nijar za su yi tsayin daka don kare martabar kasar da aka gada iyaye da kakanni saboda haka ta buƙaci al'umma ta ci gaba da jajircewa don cimma nasara a wannan fafutuka ta nuna ɗiyauci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar